yau juma'a talatin ga watan almuharram hijirar mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da tara daidai da ishirin ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da sha bakwai wannan shine kasan na tamanin da tara daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin alwajiz fi fiƙe sunnati wal kitabil aziz na doktor abdulazim bin allah Maɗaukakin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu muna ƙarƙashin kitabul jana'iz da inda a karatun da ya gabata muka shiga gaban da malin yake bayani akan ma yuharramu indal qubur abubuwan da shari'a ta haramta da ake yi a wajen kabarruka ko kuma makabarta daga ciki shari'a ta hana yin yanka mun yi magana akan wannan a karatunmu da ya gabata hadda misalan wasu da suke zuwa makabartu irin wannan suke yin abubuwan da yake shirka ne Allah madaukin sarki ya ƙara shiryar da mu gaba na biyu zuwa na shida malam ya ce mata ban manadhu hazal hadis abinda wannan hadisi za mu karanta a yau ya kunsa to dukkanin waɗannan abubuwa an hana yin su a makabarta an jabirin radiyallahu anhu qala daga jabiru Allah madaukin sarki ya ƙara mashi yarda ya ce na ha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an yi jassasal kabaru annabi ya hana a shafe a kabari ko a yi daɓe a kabari ko a yi siminti a kabari ko a yi fulo da ake nufi cikin kabarin an hana a mashi in kuma an gama a zo a siminti saman kabarin shi ma wannan hana kun gano wannan da kyau ku na biya hana an yi jasasal kabar wa an yi ka'adu alaihi kuma annabi ya hana zama akan kabari a ce ga kabari sai mutane su mai da kabarin wajen zaman hira da abin da ya kama da haka wa an yubna alaihi kuma annabi ya hana gini akan kabari ko da irin ginin da ake nan kos biyu kamar ga kabarin nan sai a kewaye shi da gini haka kos daya ko kos biyu da bulon siminti ko da bulon kasa ko da marmara ko da dutse duk an hana wannan auyu za da alaihi ko kuma a yi ƙari a kan ƙabarin ma'anan wannan shi ne ƙasan da aka haƙo a cikin ƙabarin shi ake maidawa kan ƙabarin to an hana a yi ƙari a ji a ɗibo ta ƙasa ko a zo da wasu duwatsu ku gane sai a zo sai a zuba a kan ƙabarin wannan duk shari'a ta hana au ta ba alaihe ko a yi rubutu a kan ƙabarin a rubuta sunan mamacin da kwanan watan da ya rasu har da mukamin shi Mun gano wannan wannan abin na taɓa baku labari na ce a kano na taɓa gani magabarta ne ji na ga kowane kabari da allo an kafa allon an yi rubutu wani shine wani ya rasu rana kaza ga watan kaza an haife shi a 19 kaza zuwa kaza shi allah ya ji kan shi shi kenan sai a kafa kowanne sa alama a kabari abu ne mai kyau amma wannan rubutun to abu ne wanda bai da kyau an fahimci wannan da kyau ku yanzu da za ki je makabartanmu na ahalus suna na nan zariya, ba za ki ga wannan abin ba Allah ko an je an kafa da wannan rubutun ko ana tafiya wani zai je tuge shi sai ya sa masa wani alama ba za mu bar wannan bidi'ar ba an gane ina ba kanawa uzuri so da dama saboda garin na farko jama'a garin sun yawa na biyu kuma 'yan bida'a suna da ƙarfi a garin wani lokaci za ka ko mutum ya himmatu zai yi sunna su yayi da gaske an fahimci wannan amma a nan garin gaske al'amari ahalus sunna suna da ƙarfin fada a ce kuma sunna ta zama hantsi don gidan kowa sai da ta leƙa a gane wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace to wani hadisi al Abu Dauda ya fitar da shi kuma hadisi ne ingantacci Allah madaukin sarki ya sa mu dace na bakwai mala ya ce wasu salatu ilaiha yana daga cin abin da shari'a ta hana shine mutum ya tasa kabari a gaba yana sallah sallan farilla wannan an hana li kaulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sau da magana annabi da ya ce latu sallo ilal qubur kada ku zo kuna tsalla ku tasa kabari a gaba wannan abu ne wanda shari'a ta hana wani hadisa limam muslim da limam abu da tarmidi da nasa'i su ne suka ruwaito shi abu na takwas asfalatu inda ha walau biduni balin, yin addu'a kun wancan ya ce asfalatu ilai ilaiha ko wannan asfalatu inda ha, mutum ya zo inda kabarin yake ce zai yi sallah ko da kuwa bai fuskanci kabarin ba misalin wannan ku kalla a ce ga kabarin ne a nan kun kabarin na nan sai ke ki komo nan ga gabas nan kina kallon gabas an hana yin sallah in dai sun ta makabarta to hana sallah farilla a wurin ko fila kowace iri ko da ba fuskanci kabarin ba don wasu suna cewa a sai an fuskanta ne kuma an hana wata addu'a ta bukatan dan adam na yau da kullum a wannan wurin sai dai addu'a ga shi mamacin kuma yin za a addu'a ga mamaci ba kallon kabarin ake yi ba kun gano wannan gabas ake kallo idan za a yi mutum kin je ziyara to ba zuwa kike yi ke ta saka barin kina yin addu'a ba haka ake yi ba kila ba maki wasu ko wasu inda ake ziyara eh misali a ci ba ne gabas ba kun san ana kwantar da mamaci na ga ko kan shi na kallon nan ko za ki zo ki tsaya a nan ne ki fuskanci inda fuskanci ki sai ki mai sallama in mai sallama sai ki juya ki kalla alƙibla can sai ki mai addu'a sai ki tafi shi ke amma ba ki yake tsaya antani la ilaha illa ka ji tsiyan da wancin ta yi to magulmaciya ke nan ke ba abinda mata ba su yi suna yi komi suke yi bayan Allah Allah ya kiyaye an abi sa'idin al-khudri qala daga abu sa'idin al-khudri yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi yace al-ardu kulluha masjidun al-ardu kulluha masjidun kafa ko ina masallaci ne sai ce illal maqbarata wal hammam amma banda makabarta da ɗakin wanka idan aka ware wuri ko ba a taɓa yin wani abu a wannan wurin ba aka ce wannan wurin ya zama makabarta to zai halatta a yi sallah a wurin ba haka da za a ware waje a ce wannan wurin yanzu sunan shi ɗakin wanka a gida ko ba a taɓa yin komi a ciki ba ko ba a taɓa yin komi ba to wannan wurin ba za a sallah ciki ba kun gano wannan Allah ka ji kan wani abokinmu ya taɓa zuwa muka shiga wani ban ɗaki ya ce algawata malam wayin za a shigo nan ma addu'an shiga ban ɗaki sai an yi nije sai an yi ce kai ta yi shaɗanin aljanu bai kamata shigo wannan wurin ba <laughs> sai ce Allah zai shigo ko gano wannan nace sunan shi bayi shi kai yace an shirya ma duniya nace ba shirya ma duniya bane haka bayin duniya ya kamata ya zama mu gane saboda mafi yawancin cututtuka mafi yawa a baya yake su. bayan wannan wai na lururin infection da ake faɗi ba fa cututtuka da ke wahalar da mutane wahala a baya yake lokacin mafi yawancinsu sai kuma barin abubuwan amfani a buɗe musamman daren laraba sai kuma yawan shaye-shayen magunguna barkatai da ciye-ciyen abubuwan ci a bisa rashin tsari ala suke haifar da waɗannan cututtukan daga abin da ke haifar da cutar da ya shafi ciki shine cin abinci ba tare da ruwa ba gane ki ta cin abinci sai kin gama duka sai ki ɗauki ruwa sai ki sha a wannan kin ƙulla da cuta in kin gaba ki kamo wato lokaci ne da yana jira amma zai kamo in kin ci lama, ɗaya biyu uku sai ki ɗan sarka da ruwa ba ganin ko kwaban siminti za a kaɗan jujjuya sai a ɗan ƙara ruwa sai gama haɗuwa ina fatan kun fahimta Allah malaukin sarki ya ce make mu to ɗakin wanka matattaran shedanu ne fa an gane in aka ce ɗakin wanka kin gamin babu aula tola bai shigo ciki ko tayyib wannan hadisi al-imam Abu Dauda da Tirmidhi suka ruwaito shi na tara bina'ul masajidi alaiha gina masallatai a kan kabarin bangare biyu ɗaukan masallaci a je makabarta a gina shi bai halatta ba kun gane ko da ko ta haɗa katanga a ci ga katangan masallaci ga na makabarta bai halatta ba wani ba zai ce aini annaba haka yake in bari annabu wani dalili ne cikin dalilai ya haifar da haka amma a yanzu bai halatta ba ko kuma a ɗauko ƙabari a zo a binne shi a masallaci wannan shari'a ta hana ana fahimtar wannan wannan shari'a kai tsaye ta hana yana daga cikin dalilan da ya sa muhammad nasir dinar albani ya rubuta littafin shi ne suna ta haziru sajid min tihadil kuburi masajid wani malami ne shehi ne babba Allah ya mai rasuwa sai aka ɗauke shi sai aka ja ka binne shi a makabarta bayan kwana biyu sai mutane suka ce kash amma an yi kuskure ai gafarta ba inda ya kamata abin da ya shi a matsalaci suka ce to amma za su gyara kuskuren ana nan sai raƙuman shehi sai ta mutu sai aka ɗauko ta sai aka zo aka binne ta a matsalaci sai aka rika ziyaran ƙabarin raƙuma a madadin shehi aka ce kai me yasa kuke haka sai suka ce raƙuman shehi shehi ta gano wannan Shi ne ma'ala albani ya rubuta littafi tahzirus sajid miniti ittikhazil ƙobori masajid bai halatta ba sam sam sam din masallacin da aka sa kabari a ciki bai halatta mutum ya tsalla ciki ba bai halatta ba ba mu ne muka hana ba annabi ne ya hana kun sa abin da ke sa mutane cikin matsala shine su yin karatu kuma idan aka yi karatun za a aiki da shi kuma su cewa ba su yadda ba Ta ce to ku ne suwa wannan tambaya ya kamata ya musu ku ku a suwa kun ƙi karatu kuma kun ce ba za a aiki da karatun ba an aisha wa abdullahi bin abbasin kala aisha da abdullahi dan abbas suka ce lamma nazala bi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayin da cutan ajali ya saukan ma annabi ya tsarahu khamisatan lahu ala waje sai annabi ya rika daukan mayafi yana rufawa a fuskan shi fa idza tamma biha kashafaha an wajhihi in ya rufe fuskan sai kuma annabi sai ya ƙara buɗe fuskan Aisha na zaune baiwar Allah ke tunanin da ke ce kike cikin wannan halin da Aisha ta shiga a wannan lokacin ya za ki ji mutum irin manzan Allah da ƙananan shekaru irin nata ya rasu a hannunta faƙala wa huwa kazalik annabi ya lallaba fuska ya bude sai ya ce la'anatullahi alal yahudi wan nasara inuwar Allah ta tabbata akan yahudawa da kiristoci ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid sun riƙe kabarrukan annabawansu a matsayin masallatai yuhazziru ma sana'u annabi yana ƙoƙarin tsawatar da al'umman shi ne abin da waɗancan ɗin suka yi yuhaddiru ma sanau annabi yana ƙoƙarin ya tsawatar da al'umma kasi abin da waɗancan ɗin ne suka yi kuma kenan ba a zuwa da ƙabari abin da ina a masallaci wani hadisa al'imamul bukhari da muslim da al'imamul nasa'i ne suka ruwaito shi وعن daga nana Aisha عائشة تشي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النبي يا فدي في مرضه الذي لم يكن منه a rashin lafiyar da daga wannan rashin lafiya annabi bai miƙe ba ya ce al-yahuda nasara Allah madaukin sarki ya tsine ma yahudawa da nasara ko Allah ya tsine mai yahuda da nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida saboda sun rike annabawan annabawansu a matsayin wajen ibadansu qalat aisha ta ce falaula zaka ba don wancan magana na annabi ba ubriza qabruhu da an bayyana kabarin annabi a fili ghaira annahu khashiya an yuttakhadha masjidan duk da ba dan an ji tsoron kada a maida da kabarin annabi ya zama masallaci ba za Allah a yanzu ma ya ka kari gani a yanzu haka ya ka kare da mutane sa wanda ke cin yan bida'a yake faɗin wata magana yake cewa lokaci idan ya je ya ga yanda wahabiya suke kankange mutane ba sa bari su je su gana da shugaba sallallahu alaihi wa alihi sallama yaje su yi jiya tirin ba can kuma sai ji an sace shi sai gane cewa addu'an manzon Allah ne da yace kar a bar kabarin shi ya zama masallaci in ce da a ce kabarin annaba a hannunsu su sofa yake ya ce da ba sha'ani ce wallahi da ba sha'ani ce idan wani daga cikinsu ya samu wuri ya shanya to da ba haka ba kaga anan kai tsaye ya nuna cewa su suna shirka kenan haka ne su kuma wahabiya ba sa ne ba sa ne yasa kin kuka je ko ga abin da ake a makabartu Allah jama'a kare ba zai ci ba Allah shi kiyaye na goma mala ya ce ittihabu ha'idan shari'a ta hana a maida makabartu wajen biki na idi to da fi aukatin muayyana wanda za a ware lokaci kaza ce za a je waliyai ko za je ziyara kaza da sauransu shari'a ta hana wannan wa mawasima ma'arufa ko a ce wani taro na musamman lita'abbudin indaha dan aji ana ibada a wurin aule gari gairi ha ko wasu abubuwa na daban ne hadisu abu hurairah ta sau saboda hadisin abu ya yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa nabi ya ce la zo kabari idan kada ku rike kabari na ya zama idi wala ta ji ta kum kubura kuma kar ku mai da kabarrukan ku eh gidajen ku zama makabartu. wa haisu ma kuntun fasallo alayya duk inda kuke ku yi man salati fa inna salatakum ne wadda ku na zuwa min yana daga cikin bida'a wai idan mutum zai je aikin hajji sai a ce ka ce na gaida manzan Allah maganin banza kike ba zai ji ba salati za a yi mashi idan kike ma salati yanzu a nan yanzu Allah zai kai mashi kuma zai san kekin mai salati zai nubata bata makonku lokaci an gano wannan gara ki ce wanda zai je aikin hajji ya maki addu'a ke ma Allah baɗi ya kai ki an fahimta Allah maɗaukin sarki ya taimake mu wannan hadisi sai alimama Abu Dauda shi ya ruwaito shi kuma sun yi ingantacce yana cikin hul jami'a. na sha ɗaya a safaru ilaiha tafiya ta kannaf mutum ya wanke kafa ya ce zai je gari kaza ziyaran kabarin wani wannan shari'a ta hana an bi hurairata anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kala daga abu huraira ya ce annabi ya ce la shuddun rihalu illa ila salasati masajida ba a tafiya kannaf a tafi wani guri mai daraja sai ɗayan masallatai uku almasjid al-haram na farko masallaci mai alfarma wa masjidin rasul da kuma masallacin annabi wa masjid al-aqasa da kuma al-masjid aqasa waɗannan wajaje uku su kaɗai ake tafiya takannas saboda ziyaran ibada wani hadisa al-imam bukhari da muslim da Limamu abu dauda da nasa'i so suka ruwaito shi abu da aka hana na sha biyu E-Qadus iqadu suraj alaiha kunna fitilu a makabartu wannan shari'a karara ta hana likaunihi bid'atan la ya'rifuha a salafus salih zuwa kunna fitullu a makabartu bid'a ne magabata na kware ba san wannan ba gano a yanzu ga mutum na sun yi aiki sai je sa irin street light din nan makabarta duk a haske wannan bid'a ne ko a ji wani kabari guda daya sai a kunna mai fitullu a kewaye shi wannan ba daidai bane ne ce wa ƙarƙala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ika annabi ya ce kullu bid'atin dalalatun duk inda bid'a take bata ce wa kullu dalalatin finnar duk inda bata take kuma wuta za a je da mai yinta mun ga wannan wa fihi aidan idha'atul lil mali kunna fitullu a makabarta bannan kudi ne wa huwa manhiyun anhu bin nafsi nafsi qarara ya hana bannan kudi da kaulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sau da magana annabi ya ce inna Allah kare halakun salasan Allah maɗaukin sarki ya kyamaci abu uku a kanku kila waƙal an ce ya ce wa iba'atal mal da tozarta dukiya wa kasratar su'al da yawaita tambayoyi tambayoyi marasa fa'ida ana hadisi bukhari da muslim ne suka bai shi gaba na sha uku daga cikin abubuwan da shari'a ta hana kasuro izamiha karya kashin gawa a ga wani abu ya kantare a ci tubara karya saboda ya miƙe sam duk yanda yake haka za a bashi a ji a haka kabarin a haka ba haka ba a karya kashin mamaci da kaulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sau da magana annabi ya ce kasuru azumin mayyiti ka kasuru ya hayya karya kashin mamaci daidai yake da karya shi yana raye kun gano kwanakin baya an ta wani rikici a nan kaduna tsakanin hukumomi masu rajin kare haƙƙin bil'adama da wata muguwar mata muguwa yaro ne aka bar mata ta riƙe wallahi ta rika azabtar da yaran nan da yunwa ta rika dukansu ƙarshe ta karya yaran nan wuri biyu makotansu suka sani suka je suka kai ƙara to ƙarshe dai hukumomi masu rajin kare haƙƙin yara na ƙasa da ƙasa sun shiga rigiman yanzu sannan gwamnatin jihar kaduna ta shiga zuwa yanzu an raba ta da yaran na san tintin ma tana gidan yaro matan kan wannan abubuwan muguwar mata allah ya wulaƙanta ta in ta wulaƙanta sai allah ya shirye ta ƙarshe muguwar mata wallahi da aka nuna hoton yaran na gansu na tausaya masu ba ɗan ƙaramin tausayi ba ba abin da ya ba na haushi macen musulma ta wannan ƙuguwar mata a zalama shi sa muna kira gwamnatin jihar kaduna a yi mata hukunci mai tsananin gaske sau duk wanda zai cuci ƙaramin yaro irin wannan bai da imani wallahi ya kamata a yi mata hukunci mai tsanani wannan abin ya sa na sunan allah ya yadda sai mun yi rubutu akan haka mun tura majalisa ko mun tura gidan gwamnati sau da bai kamata a batta ba haka ta yi mata hukunci mai tsananin gaske ta san abin da waɗannan yaran za zo nan gaba su zama ta sani ba da sani ba an yi hira da yaran a bbc da yana da hiran irin abubuwan take masu na azabtarwa na azabtarwa duk wannan abin da ake yi ko shi mai gidan bai sani ba shi sai yana daga cikin wanda za mu ba da shawara shi ma kulle shi kamata a ce yara ƙanana wanda suke nema a taimake rayuwarsu wai a ce waɗannan an bari ana zaluntansu sau da rashin imani mun gano wannan da kyau ku me yasa wai ba ita ta haife su kawai mara imani maƙiyar annabi muhammadu ce jama'a mun fahimci wannan da kyau to karya ƙashin mamaci daidai yake da karya shi yana raye, wannan kuma shine ƙarshen babin da ke bayani akan jana'iza kuma shine ƙarshen abin da za mu karanta yau in nan idan Allah madaukin sarki ya kai mu karatu na gaba sai mu tashi kitabus siyam littafin da ke bayani akan azumi kusan an kwana a wuri da ya dace ai, allah madaukin sarki ya taimake mu duk da cewa mun saba karatun awa daya ya kuma ban tsammanin mun ya kai minti talatin mako eh 29 to a yi haƙuri da abin da aka samu allah madaukin sarki ya samu dace سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم